To jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK. Jama'a gaskiya ina da guntun magana na minti biyar zan faɗa akan wannan baiwan Allah ah, wai yar fim ne da ta ta zage Malam Aminu gaskiya da naji video mu yi kan mu adalci mu aje magana akida daban. Rashin ah, rashin kyautawa wallahi ɗaya ne. rashin gaskiya ita ɗaya ne kuma gaskiya ɗaya ne kaga a ne a jin zagin da ta yi masa ta zage iyayensa a kan fatawan da ta yayi da ta bari mallumma sun zo sun yi magana gaskiya tun jiya ban yi bacci ba kiraye kiraye na sha kuma da na ji wannan zage-zagenta da ta yi masa har ta zage iyayen shi wanda ya isa ya haife ki ya aife ki wanda ya tsaran ma'aifinki ki zo ki masa wannan zagi wai saboda a'a ya ba da wani fatawa to wala Allah ke kina ganin fatawan ba daidai ba ne to da ku bari malamai su fito su zo su yi magana malamai su gwada masa a'a a nan ya yi daidai a nan bai daidai ba ya yi ya hashi ko bai tuntube shi ba amma ki fito kai tsaye kuma ya kamata wallahi mallumma mu manta da batun wani akida kowa ya kamata ya fito ya wallahi ya magana akan haka saboda in dai a yau ya kai a yi malami yi fatawa kan bai kira sunan wani ba ko bai zo da niyan ya zo ya aibata wani ba har a mace haka ta fito inda da ma wanta ma ta bada nasiha ne is very nice saboda mata ba ma ce muku za mu danne muku hakkin ku amma ki fito ki zage shi ki zage uwar shi ki zage a'a wannan mu yi ma kanmu gaskiya gaskiya ita ɗaya ne ka agree da ni ka disagree da ni wannan ko ko duba kan da malam junaidu ya fito ya ba nasiha mai kyau ra'ayinsa ya kuma ce maka Allah ya ce annabi ya ce duba kan da malam musa yusuf asadu sunna ya fito ya fito ya bada ra'ayinsa ra'ayi mai kyau ya ce Allah ya ce annabi ya ce amma in dai za a zauna a shiru a ce a ai wannan saboda akida kaza ne ai wannan saboda akida a zauna a shiru wallahi in dai an fara akan haka gobe kanwa da gobe kanwa wani zai zo in dai an batta ta ta ta zage shi ta zage uwar shi ta zage umman shi ta zage baban shi akan haka to gobe wala Allah kai da zaka goya baya a haka wallahi gobe wala Allah kan manyan malluman ka da zo ko kanka da zo ya kai malami malami na yayi wazi in kai barawo ne yayi wazin sata wallahi kai zaka ji shajin ka amma kai ka shafa in ka kowa na da irin nashi to amma in dai gaskiya in dai za a yi gaskiya kamar kan da ta zo ta ci mutunci ta zage uwar shi da uba wallahi mu kanmu gaskiya wallahi kowa ya kamata ya magana haka gaskiya gaskiya gaskiya ɗaya ne wallahi gaskiya gaskiya ɗaya ne gaskiya gaskiya ɗaya ne kamar malam juna da ya fito zai magana ai kowa ba zai tura ba me yasa shai dai wani ya tura saboda a'a ya zo yayi magana ne akan gaskiyarsa Allah ya ce annabi ya ce kamar malam Musa ya fito ya zo magana ya zo faɗi gaskiyarsa ne Allah ya ce annabi ya ce wannan kowa ba zai tura ba amma kaga cikin su duka ai ba wanda zai kama ma a'a a wanga mu kanmu gaskiya ta ci mutum ta zagi wanda ya sarar mahaifinki wannan wallahi tallahi ni dai ina gaya muku gaskiya malluma wallahi ku fito ku zo ku magana wannan wallahi babban cin mutunci ne ya yi wazi bai kira su ya kira sunanki ko ya ce fm ko ya ce kaza wato kai ne kawai mai baki ki ki zage uwan shi da no no no no this is very very wrong wanga abinda ba daidai ba ba daidai bane abinda ba daidai ba wallahi ba daidai bane abinda ba daidai ba wallahi ba daidai bane wannan ta ci amanansa wannan ta ta ci mutuncinsa sosai wallahi ta ci mutuncinsa ci mutuncinsa ta zage shi too much ta ci mutuncinsa too much ko maganarsa da ni nake ji kamar wani fadakarwa yake yi kamar kan da malam Junaidu ya faɗa kamar kan da malam Musa Sadu Sunna ya faɗa haka malam Junaidu ya faɗa yana fadakarwa ne amma dole ba kan da za kamar mutum in yana magana akwai inda za a samu ba daidai ba to amma ba da niyyar cin mutunci ke kin zo ne kin zage umman shi da ba jama'a iya maganar da nake da shi kenan amma muna da karatu da malam ah, burhanuddin zan saukan damu wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne sam ta ci aba ana zo na yar cikin ta zage no wannan wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne gaskiya gaskiya ga Allah da annabi wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne sam wannan ba daidai ba ne wallahi